shugaban hukumar ya ce sama da mutane hamsin ne suka rasa muhallinsu sakamakon mamakon ruwan saman da iska kuma tuni gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya umarce sa da jami'an hukumar na cewar su yi gaugawa su je su kididdiga asarar abin da aka yi ta yadda za a san hanyoyin da za a bi wajen taimaka ma waɗanda ibtila'in ya shafa wato mun tashi jiya da wani al'amari wanda Allah ya aiko mu da shi kuma muna godiya ga Allah ya hukunce mu da haka a gaskiyar magana jama'a da yawa Dan in ce maka ba rabi ba rabi da kwata da rabi wallahi su rasa mahallansu banga ya danna waɗansu jiya mun kokari mun zaro waɗansu da ƙyal da wahala akwai waɗanda dan ina ma'aikacin asibiti wallahi billahi Allah ya taimake mu waɗanda muke ganin ba za mu iya taimaka mun ba su first aid kuma waɗanda muka cewa ina sun sami injury a bones ɗinsu ƙasusuwa kenan wannan ibtila'i dai ya shafi kusan unguwanni shida a jihar katsina dr muhammad na'im lawal shine shugaban wata unguwa da ke cikin garin katsina mai suna new malali ɗaya daga cikin unguwannin da ibtila'in ya shafa ya mun ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi unguwar tasu muka samu kanmu a cikin wanayi na iska mai karfin gasken gaske wadda ta taho da ruwan sama wannan iska da ta taho da ruwan sama ta yi karfi kwarai da gasken gaske kuma mun samu watakan banna ko kuma gyara kamar yadda kuma suka cewa a wurare daban-daban a faɗin katsina musamman a cikin unguwannin da suke cikin katsina yanzu haka dai mutane da dama na neman mafaka gurin yan uwa da abokan arziki yayin da ake ci gaba da koke-koken yanayin rayuwa sai ga wannan iftila'i ya ratsa masu haka kuma an samu katsewar wutar lantarki kusan dukkanin unguwannin da abin ya shafa da ma wasu unguwanni sakamakon karewar turakun wutar lantarki wanda hakan ya sa kwata-kwata babu wuta tun lokacin da abin ya faru haka dai yana zuwa ne lokacin da aka fara azumin watan ramadana lokacin da kowa ke neman nasawa bakin salati da kuma jika makoshinsa bayan an sha ruwa yusuf ibrahim jirgaba da daga Katsina a labaran Liberty.